so babban abu ne a wannan duniyar tamu saboda haka idan ka san ba za ka iya jure farin ciki da bakin ciki ba to kada ma ka fara duk wata mu'amala tsakanin mutane biyu mutukar za a yi ta yau da kullum to lalle ne a game da ciwonta sannan kuma a game da waraka wata rana musamman ma soyayya kada ka taɓa yin yunƙurin rabuwa da wanda kake so don ya ɓata mare, rai domin kuwa hakan yana da haɗari ga lafiyarsa da kuma taka so baya kisa sai dai na kasa da haifarwa zuciya ciwon da ba za ta sake amfanuwa ba tabbas farin ciki baya samuwa sai da sadaukarwa a soyayya zubar da hawaye game da soyayya wajibi ne domin ranar da zaka ga masoyinka cikin wani yanayi kuma ba za ka iya magance mishi ba lallai dole ka yi hawaye kuna tare da mu kawo yanzu me zai hana ku danna mana subscribe idan ba ku yi ba idan kuma bidiyon ya burge ku ku danna mana alamar like mun gode mun san za ku yi ku yarda da ni babu yadda za a yi ku yi soyayya ba tare da samun saɓani ba matuƙar dai soyayyar ta gaskiya ce domin kuwa rayuwa tana tattare ne da abubuwa guda biyu baƙin ciki da farin ciki lalle ne cewa idan wata rana an sha zuma to tabbas wata rana maɗaci za a sha Sirrin mallakar zuciya TV. Kana so ka san abubuwan da za ka yi wa mace ta fi ka fiye da kowane ɗa namiji? Kalli wannan bidiyon. Kana so ka furta ma budurarka kalaman soyayya kuma ka rasa yadda za ka yi? Kalli wannan bidiyon. Mun gode